فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن نكثوا أيمانهم idan sun warware alkawalin da kuka yi tsakanin ku da su min ba'di ahadihim bayan ko da sun kulla alkawalin cewa ba za su yake ku ba kuma ba za ku yake su ba wa ta'anu fi dinikum kuma suka rinka yin suka a cikin lamarin addinin kamar su rinka aibata addinin ku ko su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko su faɗi bakar magana ga wata aya ko wani hadisi cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam idan har kafare sun riga sun yi haka to fa qatilu a'immatul kufr ko ya ci su shugabannin kafirci din nan airu asa'ahu ma'ana shugabannin su jagororin su innahum la imana lahum lalle su ba su da rubun alkawali in har suka bayyana da suka da addinin ku su ba su zama masu alkawali da kenan alƙawarin da aka kulla ya riga ya warware ko ya ke su da yanka yantahun ko sa daina abin da suke yi na barna ko koma su gyaru su zanto na gari ma'ana fatan bakar magana ga addinin musulunci ba a yadda musulmi ya kyale ya lamunta a fatan bakar magana ga addininsa ba ko kuke annabi sallallahu alaihi wa sallam ko mutum ya dauki wata aya daya ko hadisi daya ya faɗi bakar magana gare shi duk wannan yana cikin abin da bai kamata musulmai shugabanninsu da mabiyansu su zura ido yana faruwa ba domin idan wannan na faruwa izina ce da cewa ubangiji ya kusa ya fi da al'ummar musulmi matuƙar sun jale irin wannan tana faruwa da haka a yau za ka samu akwai kamfanoni waɗanda suke yin kofi ko ya duka su ga suna rubuta sunan Allah a dan yaudara sai a ce tun da kai musulmi za a sayarwa sai a atamfa dan da bai da ya mai kyau sai a rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin atamfa ko kuma a ce ma sha Allahu la quwwata illa billah to musulmi wanda bai sa abin da yake ba sai ya dauka cewa wannan kamar wani alama shi ta san addinin da kuma ma tinkaho da shi bari in sai irin wannan a tamfar ko irin wannan ya da in rafiya a jikina to idan mutum ya kasance ya sa irin wannan abin da ke faruwa shine mai yawa zai shiga ban wurin najasa wurin da shi da irin wannan wanda ke sunan Allah a ciki ko da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zanto wato wulakantarwa ne da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ko wulakantarwa ne da ayin alkur'ani da girma a wani lokacin za a ga har ta maganin sauro irin wanda ake kunna na wuta nan Karafan da ake magana maganin sauro a jiki sai ga ayar qur'ani a rubuta ne abin da ake nufi wai idan ka kammala amfani dai da wannan maganin sauron me zaka da wannan karfan zaka jefar da shi tara ma'ana ka jefar da ayar qur'ani cikin shara ka wulakantar da ita ko kuma wani lokacin tufafi na yara waɗanda suke na wasanni za a ga da ayoyin alqur'ani a jiki to duk wannan yana da alaka da wato yaki na ruwan sanyi da abokanan adawar musulunci suke wa musulmai wanda kuma ya kamata ya zanto al'umma ta musulmai ta zara ido a kan wannan don kare kanta daga dukkan irin wannan farmaki da za a yi mata don a zuce ta a zutar da ita an gane ko wajen faɗin Allah ta'ala in matar kufuri wajen waɗansu malaman tafsirin sun ce abin da ake nufi da kufur su ne Abu Jahl da su Utuba ibn Rabi'a ko kuma Shaiba ibn Rabi'a ko sauran dai waɗansu shugabannin kafirai da ake faɗa su ake nufi da fadin Allah ta'ala fa qatilu ayyamatul kufr to amma wannan magana za mu ga cewa ba za ta dace da wannan ayar ba domin Abu Jahal da Utba ibn Rabi'a da ba ibn Rabi'a dukkan su an kashe su a yakin Badar yakin Badar kuwa an yi ta shekara ta biyu ne bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina wanda wannan sura ta Tauba bata sauka ba sai a shekara ta tara bayan hijira shekara ta takwas ko ta tara saboda ka kaga bayan shofewar yakin badar kenan da lokaci mai tsawo kafin wannan sura ta sauka ta yaya mutumin da aka riga aka yi jiji shekara shida za a zo zana maka umarni a ce fakadlu a yammatul kufri tuni an riga an gama da su har hasan bin sabit yi kasida ta ban maki a kan su yayi ambaci yin su sai dai bayan an riga an kashe su an jefa su a cikin rijiya to saboda haka nan ba da su a jefa. waɗansu kuma su zana sunayen waɗansu kafiran daban waɗanda suke tare da annabi a madina ko munafikai to amma dai biyo mun bi umumin lafzi la su khusus sabab ayar tana magana ne ga mamman hukunci ne a dukkan shugabannin kafirci a duk inda suke a kowane zamani a kowane yanayi ayar ta shafe su kamar yadda su musulman ba na lokacin annabi kadai ayar ta shafa ba umarnin ya shafi kowane musulmai daga nan har yi zuwa lokacin da kiyama ta tashi yin أئمة kufurci ko ya ki shugabannin kafirai innahum la aymana lahum lallai su mutane ne wanda ba su da rubon alkawari la allahum yantahun ya kar da ku yi musu mai yawa wannan ya sa su daina abin da suke yi na barna sai Allah ya ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم ثم بذاقوا يجوة وطن متانا وأن تسكوا لسك ولولي القولين كما رضا فلرواني قال أمر بسيدي ميكوتي جرا لم يكوتي جنكري wajen kai farmaki ko yakar mutanen da suka riga suka warware alkawalin da kuka yi da su wa hammu bi ikhrajir rasul su ne fa suka himmatu wajen fitar da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka su suka kore shi wa yanzu ya muku rubikan da kafaru ya su jituka aw ya kasuluka aw yukhrijuk wa abu bi ikhraj rasulika kenan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum su ne suka fitar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ku daga cikin garin ku ba dan komai ba sai dan kun yi imani da Allah to da haka dan me za ku yi jinkiri wajen kai musu farmaki wa abu bi ikhraj rasulika bayan sun yi himmatu wajen su ga sun fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka wa hum bada'ukum awwal marra kuma su ne suka fara yakar ku awwal marra a farkon al'amari ba ku ne kuka fara neman yaki ba su ne suka fara neman yaki domin yaki na farko da aka yi a musulunci shine yakin badar kuma kamar yadda muka gabatar a baya yakin badar musulmai sun fito ne domin su kwace dukiyar kasuwanci da ke tare da abu sufyan a madadin dukiyoyin su da aka kwace musu a makka kaga ba dan fada suka fito ba wanda abu sufyan ya tura wa mutanen makka su kuma suka fito da shirin su roƙe fada su kare dukiyoyin su duk da haka daga baya ya ɗauki wata hanya daban ta yadda ba zai biyo ta badar ba inda yake tsammanin annabi na nan bayan ya tsira ya aika da mutanen makka yake da suna riga na tsira na bi wata hanya daban inda musulmi ba su ganna ba za su koma gidan ku lafiya abu da yake ba za mu koma ba har sai mun je mun lallasa su حتى نري حتى نري ماء بدر ونشرب الخمر وننهر الجزر وتعزف علينا القيام وتتحدث الارض بيومنا فيه ابدا. يقول برام كوما با حتى يمنجي ورلي بير بدر سنة من سيا حوجا ميشاتنا ما تجم بارفا تجا ايان كراكوما ايو وتندر مساء يمتا في مدى رواتي في لتي واتا a yi jaɗa larabawa duk su zama labarin tarihi da muka ajiye a cikin fayilin tarihi daga nan har kiyama ta tsaya ku musulmi sa rinka cikin tsoron mu wannan shine manufar da suka sa suka ci koma duk da Abu Sufyan ya tsira ya bi wata hanya ya gudu da kayan kasuwanci amma suka ce sai sun je to kina na Allah ke cewa wa hum bada'ukum awwal marra yanzu wanda suke da wannan manufa shin su ne suka fara kakala ko ta talaka su suka fara kakala wa hum bada'ukum awwal marra su suka fara yakan ku a farkon al'amari wannan sai ke nuna ashe ko da jihadi da aka kar'anta ma'ana an kar'anta ne don su musulmai su bai wa kansu kariya don su tsare martaban addinin su ba wai dan takalar fada ko dan rigima ba shine Allah madaukaki ce a takshawnahum shi yanzu kwarin ka jin tsoron su wallahu ahabbu an takshawu Allah madaukaki shi ne ya fi tantar ku tsorace in kuntum mu'minin in har kun kasance mummunai na gaske na فاعتبرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويسفك دون قوم مؤمنين يعذبهم الله بأيديكم domin Ubangiji ta'ala ya yi musu azaba da hannayenku Allah na son ya kama su da azaba amma ba ta hanyar aiko da kiska ba kamar yadda yadda halakar da adawa ba ta hanyar a sa mala'ika ya yi tsawa ba kamar yadda aka wa waɗansu al'ummatai a'a ku ne sinadarin da za a yi musu azaba da shi qatiluhum ku ke su yu'azzibuhum Allah bi ajikum domin Allah ya wasu kafirai azaba ta sanadiyyar ku wayan yansurkum alaihim kuma ya taimake ku akan su wa su zura kaunin mu'minin kuma domin Allah ta'ala ya warkar da zan mummunai da warkar da zukatan waɗansu daga cikin mummunai da suke da damuwa idan sun ga musulunci ya ci baya to idan kuka ci kafare kuka ɗaga musulunci sai wannan su samu waraka a sakamakon damuwa da suke da ita da na'am ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويذهب غيظ قلوبهم a sakamakon ya farko da ya kasu da za ku yi zuhur gai da ubangiji zai tafiyar da fushin da ke cikin zukatan waɗansu mummuni damuwar da suke da ita sai Allah tafiyar da wannan fushin da karshe kuma mai tuba Allahu ala man ubangiji na iya yin tuba kan wanda ya ga dama idan mutum ya koma zuwa ga musulunci kafin mutuwa kamar yadda Abu Sufyan duk da cewa da shi aka yi waɗansu yakoki kamar yakin Uhud shi ne shugabanci yakin amma da karshe ranar da aka bude maka sai musulunta to shi ne wai tubu Allahu ala man ubangiji na karban tuban wanda ya so daga cikin su duk da mutum ya yi barna a da idan ya zo kuma ya dawo musulunci sai Allah ya yi masa kurakuran da yi wallahu alimun hakim lalle Allah mai ilimi ne cikin al'amuransa ko mai hikima ne cikin duk abin da ke gudanarwa na'am أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله على المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون to yaki galibi abu ne wanda zuciya ba ta so domin akwai mutuwa a ciki akwai hasaran zuciya a ciki akwai rikin sakewa a ciki to wannan kuma dangi ne na jarraba da ubangiji ke jarraban mutum ne dan saboda a gyara imanin ka a masa karfi to kina Allah sai am hasibtum an tusrafu yanzu kuna zamanin za a kyale ku ba za a shar'anta muku wani abu ba ba za a tsora muku ababai masu wahala ba kawai don kun ce ku musulmai ne ولما يعلم na الذين جاهدوا ku ba tare da ubangiji ya bayyana da waɗanda suke masu jihadi da gaske ba a cikin ku walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walida masu jihadi da gaske ko sune waɗanda ba su riki ba wani Allah ko wani manzon Allah ko wani mummunai walidatan a matsayin abokin shawara ko abokin kauna to ba ka san kowa sai Allah sai manzon ku sai mummunai ubangiji subhanahu wata'ala yana shar'anta dukkan abin da yake shar'antawa jihadi ne a kowane irin nau'i ne na ayyukan ibada masu wahala dan saboda a jarrabi imanin mutane a gane masu imani na gari da wanda ba su da imani da gari domin ina kalmar jihada ne kawai mutum zai shiga musulunci ba tare da sallah ba tare da zakka ba ba tare da jihadi ba ba tare da biyayya ga mahaifa ba ba tare da jin tausayin wato talakawa ba inda kawai ake kalmar shahada ce kowa zai shiga musulunci da yanzu ba da yanzu ba sauran kafiriya ba kasa amma me ke hana mutane kan musulunci aiki da za ka yi na kafai wanda shi zai gaskata imaninka shi ta har kullum ba ta ba ne imani ba ya zanto wani abu a boye a cikin zuciya dole ya zanto baki ne a boye a zuciya amma fassara bakin tana gudana a sakamakon ayyukan gabbai amma kun da gundarin baki ba fasara ai mutum ba zai fahimci komai ba da haka dan mutum kawai ya ce na yi ba da Allah ba zai kyale shi ba hasiban lazina a zinani alif lam hasiban nasu an yudraku an yaqulu amanna وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ubangiji ce mutane za su yi tsammanin kawai da sun ce sun yi imani sai a kyale su ba za a jarrabe su ba to da an halaka da wani nuna rayuwa dole sai an dora maka shari'a dole sai an dora maka nauye nauye yi domin a ga za ka yi ko ba za ka yi ba bari domin a ga za ka bari ko ba za ka bari ba to dan saboda haka ta hanyar wannan ne ake dace mu bane sai Allah ce wallahu kabirun bima ta'malun lalle Allah ta'ala kabirun masani ne bima ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa lafazin kabir ko dai zanto an tsago shi ne daga alkhabar sai zanto ana nufin kabir mai ba da labari kenan bi ma ta amalu dangane da abin da kuke ba ko kuma ya zanto an sabo ce daga kalmar alkhibra wanda alkhibra tana nufin kwarewa a kan abu ko a kan wanda ke shine ilimin gina to sai ka fasara da cewa khabirun masani ne bi ma ta da. to kuma kowanne Allah ya tabbata Allah zai ba da labari din Allah kuma ya san duk abin da muke sai ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون kanin da mushriki da bai dace ba ga mummunai ko alama an yi amuru masajidan lafi su ce za su wada da da kafirai kai ba kanin da mushriki da bai dace ba ga mushrikai an yi amuru masajidan lafi su ce za su rayar da masallatan Allah daukunan Allah na ibada شاهدين على انفسهم الحال سنا ما سيدا abita da kawunan su bil kufri da irin kafircin da suke bai dace ba wannan ba aikin su bane ba wannan aya duk tana karfafa wancan warware alkawari da aka ce an yi tsakanin mummunai da kafiran makka saboda kafin saukar wannan suratu bara'a kamar yadda muka faɗa gudanar da masallacin muka gaba ɗaya yana hannun kafirai su ne suke tashi ginin ɗakin idan ya tsufa su ne kuma suke yin riga wadda ake sanyawa a jikin ɗakin ka'aba su ne suke tanadar ruwa a duk lokacin da aka zo aikin hajji ko umara da dukkan mutumin da yake bukatar ruwan sha idan mutum ya taho daga wani gari ya zo aikin hajji zai umara ko zai aikin hajji gudurin sa ya yanke suna da asusu na taimakawa wanda ba da duk suna da wannan tare da cewa su suka gare ne amma ni suna ganin wani abu ne da sai gaba a gargajiyansu raya al'amuran ne suka shafi gargajiya su ba wajen suna yin dan neman yardan Allah ba to sai Allah madaukakin sarki ke nuna cewa irin wannan aiki da kafirai ke yi a da saboda ku mu ne ba ku da karfi yanzu mu ne kun yi karfi bai dace ba a kare wannan aiki an aiki an nuna gaba ina kafiri ina kula da masallaci ina ji ina kula da dakin Allah ina ji ina kula da waɗanda suke zuwa dakin Allah don yin ibada wannan ba dace bane ba ma kana da mushrikina bai dace ba ga mushrikai an yi amru masajidallah su ce za su rayar da dakin Allah in ma ta hanyar ginawa in ma ta hanyar kulawa da ɗakin bayan ginawa na ala anfusihim yin kufr suna masu shaida a karan kansu cewa su kafire ne ba wani labari suke bayarwa ba cewa su kafire ne ba a'a aikin su ne ke nuna haka a aikace abin da suke yi kenan za su zo su zaɓe su yi daga gunki za su su rantsuwa su rantsa da sunan gunki duk abin da za su yi suna gabatar da bukatun su ga gungi in ka tambaye su dan me guje sun ce ma na budu illa bi qarribuna ila Allah zufa. mun yadda Allah shine Allah shine na karshe din wanda babu wanda yake girma amma su wannan na kafa kasan muna sa mu kafa da su ne dan su isar da mu zuwa ga Allah ko wannan shine hikimar su wannan shine hanzarin su da suke zamanin zai cece su gaban Allah me yasa kuke bauta musu ke babu ta musu ke ba amma da kansu ne a matsayin masu ceto kalmar ceto kowa da ita yake fakewa ya gode wa Allah daidai mutum suke fakewa su gode wa Allah da ita kuma kafiran laraba suka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ceto to saboda ne kim ba za ku ne nemi ceton a wurin Allah ba kai tsaye sun ce a mu masu gaske saboda haka mun yi kafo amma gunki da muka shuka kaji da katako ko da dutse shi wannan katako da dutse ai ba sa yin kafo da haka ba iya roƙon shi da yake da sarki sai fitar da morin Allah sai roƙa mana Allah sai Allah ya karbe mu duk wanda ya rike mai ceto wannan shine akidansa wancan kawai bambancin ɗaya ne amma manufar a zuciya duk guda ɗaya babba wato bambancin shine wa aka rika a matsayin ceto din amma manufar zikiri ne yanzu dan ka samu yan mutan me yasa ka rike annabi yasa matsayin mai ceto zai ce baya da sako amma ni ina da sako ni ina da kuskure shi ko baya da kuskure saboda haka da a rike shi dan saboda shi ya samu mana fada a wajen Allah idan ka samu waɗanda suke bautar kuma ka haka za su gunki da aka yi da kata ko da dutse ya baya sabo ina eh, ka ta zai saba wa Allah tunda baya sabo a ce a wanke shi ba baya da datti komai tare da shi shi ne ya kamata ya isar da mu a fadar Allah idan ka samu wanda suka rike waliyai ko waɗansu shehuna su ma haka za su yi shehunai ba ka samu waliyan Allah ne lafiya kuna lehim wala hum yahduruna annabiyina amanu wa kanu yattaquna jikokin annabi ne saboda haka su na fada ne in muka rike su sai su isar da mu kai to anan ne bakin zaren ya bace wa mutane ceto ko a hannun Allah yake duk mai san ceto sharaɗa guda biyu ne farko mai yin ceton ba zai ceto ba sai da izinin Allah manzon da zai inda ku? illa bi iznihi na biyu wanda za a cika ba za a ciki kowa ba sai wanda Allah ya yarda da maganganunsa da ayyukansa wala yasfauna illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun idan sharuɗa biyu sun cika sai ke so ya amfani sharuɗa biyu su cika ba to shi kenan ke to ba zai amfani ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban masu ceto zai samo waɗansu mutane yana son a kai su aljanna ko ya kai su ta ruwan alkautara na tantin alkautara sai a tsare sai a rike su annabi ke cewa wannan suna cikin al'umma ta suna cikin makiyana sai malaiku su ba su labarin sai zayyuru ba da kawabar da bayan kabar duniya sun canza addini kiliyar da kabar su a kai sun kara mata fadi ba a kanta suka tsaya ba sun shiga sun fita sun ce sun samu ta cewa a cikin al'amarin addini a makon su tsaya inda ta tsayar da su ba su tsaya ba sai suka kara fada al'amura suka kirkiro bidoyi suka tuta cikin addini annabi da kansu zai ce fasuhukan fasuhukan fasuhuka yace a nesantar da su a nesantar da su a nesantar da su to dan saboda haka ga rikar wani mai ceto ba Allah ne kuma ya bada labari bai ce wani zai ceto kuma in wani Allah bada labari ya ce wani zai ceto ba a ce ba kai kana cikin waɗanda zai ceta ceton ya maka amfani ba zai ba saboda haka tun farko sai ka nema wurin Allah kullin lahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardh thumma ilayhi turja'un sai ka bauta ma Allah sinadarin samun ceton masu ceto ne ka bauta ma Allah subhanahu ta'ala. ka kiyaye dokokin sa ka biyayya da Allah sallallahu alaihi wa sallam sau da kafa me yiwa kai kanka sai ka zanto cikin da za a ba su ceto da su ka sani ba ba tabbas duk wanda yake ma wani zai to kace ya kawo aya ko hadisi da aka ce wani aka faɗi sunansa a aya ko a hadisi aka ce zai ba zai iya baka ba tsammani yake to kai maka tsammata wa kanka mana inda tsammani ne in yake a kyauta musu su turke sai su tuke ta kanka su ni ma ina kyauta wa kai na zan zama mace to to tunda ko haka ne ba wanda ya koni ni da kike inna akramakum inda Allah ya tukaku to da haka su kafirai suna shaidawa kan kansu cewa su kafirai ne saboda ne saboda ayyukansu na yau da gobe ke nuna haka ko da lafazin su bai furta ba Abin da waɗansu malamai kenan waɗansu malamai kuma suka ce a'a abin da ake nufi da shahidina ala anfusihim bil kufr ma'ana inda za su tambaye su ko musulmai ne za su ce a'a amma wanda yake yahudanci kace yahudanci kake bi zai ce eh. wanda yake kiristanci kace kiristanci kake bi zai ce eh. wanda yake addinin zuga kace shirka da zai ce eh. amma idan kace kai musulmi ne zai ce a'a to yanzu wannan ya zama to jahilina ala anfusihim bil kufr domin inna dina inda Allah al-islam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الدين دايا دايا اول الله دين مسلمي وان مسلمي ذا اكل da ka karba to ka ka samu hanyar da ba za ka kai ba to da haka shine shahidin ala anfusihim bil kufr ulaika irin waɗannan ayyukan su riga sun rushe wa fin kuma cikin wuta suke hum hum khalidun suna madawwa ba a cikin ta idan sai ka gaba su Allah ya tsare سجن إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعبر مساجد الله sanadai wanda ya cancanci ya raya masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala a bankasa man amana billah shine wanda ya yi imani da Allah hakikanin imani da shi baya haka shi da wani wajen bauta wal yawmil akhir kuma ya kasance ya yi imani da ranan karshe ya yadda bayan mutuwa za a sake farfado da mutane domin a yi musu hisabi a gobe kiyama wa aqama salata kuma ya rinka sayar da sallah wa ata zakata kuma ya rinka bayar da zakata dukiyarsa wa lam yakhsha illa Allah kuma ya kasance bai ji tsoron kowa ba sai Allah wanda yayi wannan wanda yake da wannan sufofin shi ne ya cancanci idan ya raya masallacin Allah ba a baki lada amma duk wanda bai da wannan sifofin ko da ya raya masallaci ya zo ya gina masallaci ya aikin baban jiwa bai da ladan komai a wajen Allah ranar tashin kiyama innama ya'muru masajidallah man amana billah dole sai da imani imani shine sharadin karban aiki da haka Allah ke cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا dole sai akwai imani in ba imani duk aikin da mutum zai a ban kasa ba zai samu sakamako ba a wajen Allah da haka ko da wanda ba musulmi ba yayi wani aiki na taimako yayi aikin adadi an yi kwalara ya kawo taimako na al'urai. an yi ambaliyar ruwa ya kawo taimako na likitoci an yi gobara sun je sun kai agaji sun yi menene to sai dai a sakamakon haka a musu sakamako a nan gidan duniya kawai sai a ba su lafiya sai a ba su abakar arziki sai a ba su tunani su kirkiro kwamfuta su kirkiro jirgin sama sakamakon abin da suke dan ranar tashin kiyama ba su da komai a wajen Allah malamin haka hakar min nasihi ba su da komai a gaban Allah subhanahu wataala gobe kiyama domin sharafin mutum ya samu sakamako a wajen Allah shine mutum ya zanto yana da imani to da haka dole mutum ya kasance ya yi imani da Allah man amana billah wal yawmil akhir ya yi imani da ranar tashin kiyama wa aqama salata wa ata zakka ko mutum ya tsayar da sallah ya bayar da zakka waɗannan sune manyan ibadoji ke yasa ake yawan ambaton su cikin aya guda iqamatu salah wanda ibada ce badaniya ibada ta gangan jiki ne da ita sallah a cikin ibadoji da ake gangan jiki ita da ake da gangan jiki ita ce mafi girma wa ata zakka kuma ya bayar da zakka wato wata take ibada maliya ibada ce da ake yi da dukiya duk ibadar da ake yi da dukiya zakka ita ce mafi girman da sai ta ake ambatan su ba sai an kawo sauran ba walam yakhsha illa Allah ko mutum ya kasance bai tsorata kowa ba sai Allah to ya za a haka waye zai iya wuce wannan laifin a ce baya jin tsoron kowa sai Allah Allah ce fala takhshawun nasu ukhshawun wala tajru bi ayati thamanan qalila fala takhshawhum wakhshawun kar ku tsoron ku ji tsoro na fala ta ko wa kafun in kuntum mu'minin amma yau kuma da ji tsoro bai za ka kawo hanya a ce da dan fuki a ciki ka ji tsoro ba za ka ji ba to yayi kuma da kai kenan kabi <laughs> to da haka tsoro irin shi ne akwai tsoro na ibada akwai tsoro na dabi'a tsoro na dabi'a dan ka ji shi babu ko ka yi jin tsoron dan fuki ka yi jin tsoron azalimin mai sarauta ka'idun tsoron hasa da a duk inda yake dangane da cutar da ke wannan ba laifi bane ba annabi Musa ma ya tuko fa kharaja minha khaifan yatarattab qal rabbi lati min al-qawm gudwa ma yadda gani ci annabi ya yanzu tsoro gudwa yayi bargane fa asbaha fi madinati khaifan yatarattab yau ayi gari a garin yana cin tsoro saboda bai saboda yayi kitan dai shi da kansa kuma da aka bashi sako aka ce haza ne burhana ne barratuka ila fir'auna wa malaihi innahum kanu qawman fasiqin sai ta ce rabbi inni rabbi inni qataltu minhum nafsan wa asafu an yaqtulun ina jin tsoron shi da kansa ya ba da labari na jin to jin tsoro na ɗabi'a jin tsoro a al'adance ka ji tsoron duk wani abin da ka san zai iya cutar da kai mutum ne aljan ne wata dabba ce duk wani abin da ka san zai iya zai iya cutar da kai sai ka tsorata ka tsorata wannan abin wannan babu laifi baya kawo tangarda a bangaren tauhidi amma jin tsoro irin wanda yake zama aibi shi ne a ɗauki wani abu ana bauta masa don jin tsoron in an ƙi bauta masa ya yi fuki ka wani abu wanda ba Allah ba wanda kake ganin in baka bi umarnin sa ba zai fushi da kai ko fushin yayi tasiri a kanka yamma wajen yi maka gafara yamma wajen hana ka shiga aljanna yamma wajen kama ka da hukuma to wannan jin tsoro ne na ibada in ka bi tsoron wani wanda ba Allah ba irin wannan jin tsoron kai shirka da haka anan gurin da yake walam yakhsha illa Allah ya kasance mutum bai ji tsoron kowa ba sai Allah wani irin jin tsoro jin tsoro na ibada kenan ba jin tsoro na al'ada ba amma jin tsoro na al'ada ne kana jin tsoron wuta kana jin tsoron ruwan sama da ke ka a hanya kana jin tsoron mota ta fada da kai kana jin tsoron jirgi ya fada da kai duk wanda kana jin wannan tsoron amma bai kawo tangar ta wajen tauhidin ka ya rage kuma dan kuma da suka ce me yasa ba a yi maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da cewa imani da annabi shine kafin bayan al'amari bayan imani da Allah sai kawai aka ce man amana billahi sai aka ce ne wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah ba ce ba amana bin rasul sallallahu alaihi wasallam shi ne imam al-qurtubi cewa an batan sallah da zakka ya kunshi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba za ka san yadda za ka yi sallah ba sai in ka bi umarnin annabi wajen cewa sallu kamar ayi muni usalli da ko da ba an bar sunan shi ba shine ya koyar da sallah din ga bayanin lokacin ka. zakka ba za ka gani da ake fitar da ita ba wata irin dukiya ake fitar mace in ka bi umarnin annabi sallallahu alaihi saboda haka akwai ambatan annabi ya boye lokacin da ake magana akan sallah ko zakka dan ba ka iya fahimta su dole sai da koyarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda duk wannan ya zanto shine siffar sa shine Allah ya ambaci sakamakon sa yace fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin fa asa lalle ya kusanta ula'ika ga waɗannan mutane an ya kunu min al-muhtadin su kasance cikin shiryayyu Abdullahi na Abbas ce duk inda a ta zo cikin Qur'ani tana nuna wajibi ma'ana duk wanda ya fanta da wancan siffa da aka ambata a baya lalle yana cikin shiryayyun mutane a ga ula'ika an ya kunu min al-muhtadin أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي قوم الظالمين waɗansu malamai suke cewa dalilin saukar wannan aya lokacin da aka kama fursunoni a yankin badar cikin su akwai abba, babban annabi sallallahu alaihi wasallam an kama shi an daddore shi da igiyoyi sai ke cewa dan ne za ku kama ni ku daure ni da igiya gabas da yamma kudu da arewa kun tanke ni da igiya bayan mu ne dan makka mu ne muke tayar da alhazai idan sun zo ziyara ko sun zo umara mu ba su ruwa kyauta mu ba su abinci kyauta in ba an zalunto ni mu tsaya sai mun ga cewa mun mayar masa abin da aka zalunce shi to sai Allah saukar da wannan aya wannan abin da kuke duk kuna yi ne a lokacin ko ba mun bane bane ba ta yaya za ku mayar da wannan ya zanto daidai da yin imani da Allah ai ba za ku bar wannan da yin imani da Allah ba a da an sun tikayatul hajj yanzu kun mayar da shayar da alhazai da kuke yi ruwa kyauta idan sun zo aikin hajji ko umara wa imaratul masjidil haram da kuma gina masallacin ko rayar da shi ta hanyar sana da duk abin da masallaci ke bukata yanzu kun mayar da irin wannan aiki ya zanto kamar amana billah daidai yake da mutumin da ya imani da Allah wajen sakamako wal yawmil akhir ya yi imani da ranar tashin kiyama wa jahada fi sabilillah kuma yi jihadi wato dan daukar kalmar Allah yanzu mai wancan kawai dan ka ba Allah ruwa ya kai kyauta kana kafiri dan kawai yanzu a ce an yi da ruwa a wani wuri rikawa kuma mutanen ingila sun kawo taimako na magani sai mu ce daidai suke da mutumin da ya imani da allah ya imani da ranar tashin kiyama zai zama daya ma'ana sai zan so wannan kamar mayar da martani gare shi ai ba za ka samu wannan bai zanto kamar amana billahi kamar wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar garke wa jahada fi sabilillah kuma ya jihadi dan Allah su ne mamale da suka kama ganin ai sun fi kuma zai da Allah ce la yasawuna inda Allah ai ba sa yin daidai a wajen Allah ta'ala wajen falala والله لا يهدي القوم الظالمين للي الله تعالى بايا شريت mutanen da suke الظالمين نعم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين آمنوا من مليت النجر ذاك مغنى كيسون وأن سكي إيماني لألا وهاجروا ومثلا سكي هجرة suka kawarce magarurukan su suka je suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam har ya assasa daular musulunci wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi cikin raya kalmar Allah ta'ala bi amwalihim wa anfusihim da gangan da kuma dukiyoyinsu to su ne Allah madaukakin sarki ke cewa masu irin wannan sufa a azamu darajata na inda Allah su ne suka fi girman daraja a wurin Allah ta'ala fiye da wani wanda ba su ba wa ulaika humul faizun kuma irin waɗannan su ne waɗanda suke masu cin nasara masu tsira daga wuta su samu dacewa da gidan aljanna abin da ake bukata imani shi abin da yake so ya tunawa mutane a lokacin nan dangantaka su da annabi gashi ba kurai shi abbas kuma ga shi din aikin da yake na ihsani shi yana cikin addinin jahiliya sai Allah ke nuna masa duk irin wannan aikin shirme ne babban abin da ake bukata yanzu imani da kuma jihadi da kuma aiki da gaske in har kana so ka tabbatar wa kanka falala ba ka tabbatar wa kanka falala kawai dan kai ba quraishi ne quraishi yanci baya tabbatar da falalan mutum haka duk wani yare a duniya baya tabbatar da falalan ka kawai dan kana da tantuwa zuwa ga yare kaza a'a kana samun falala ne gurgudan yadda ka zanto mai jin Allah mai jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in ba haka ba a Abu Lahab ne sa ba quraishi ne balarabi dan cikin garin Makka su ne ma a gaba a garin Makka ga kuma bilal mutumin habata bakar fata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bilal bai ta aikata ne na rinka jin motsin takalmin a cikin aljanna sami'tu alayka fil janna na ji karan a cikin aljanna wani irin aiki kake ka samu wannan fadlan hadisin yana cikin bukhari wani irin aiki kake ka samu wannan fadlan sai Allah ban taba yin sarki ban taba wata larura ta dan adam ba taba kama ni ba bawali ko wani abu ya kasance na yi sarki ba ce sai na yi alwala na ko ta kama Allah da wannan sarki ba zan taba kyale sarki na tafi ta ba annabi ce to wannan shine dalili kenan to bilal ga shi bakar fata ga shi mutumin afirka annabi ya ji taron mutum takalmin sa aljanna abu da abba kurai ke dan makka dan kabila su sai da annabi amma aka tabbatar da cewa shi ta tabbatai ne har kiyama ta tsaya shi ne shugaban tafa ko tsura guda don saboda shi tabbat ya da abin lahabin wata ma azna an maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad kaga ashe abin ba kabila bane ba ko wani abin ya ya ba dangantaka da annabi ba ya kai kana so mai kiyaye dokar Allah ya kai kana so mai bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waje dai kuma ga sai ibn harisa ba wani a kasuwa aka je aka sayo shi da aka sayo shi wanda ya so ke ce wa Khadija matar Annabi kyauta da ya kalle ta ba Khadija ta ba shi kyauta da auren Annabi daga baya Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato an ce in kullashi amma da karfe Zaid bin Harisa ya zo ya hau annabi da kansa ya goyi bayansa da saurin gindin annabi da yardarsa da lamun cewar Zaid bin Harisa ya auri Zainab bin Jahash ba Quraysh ya mai asali shi ba mawani kuma har sai da ya aure ta ya tare da ita suka zauna wani lokaci bayan sun raba kuma aka ce annabi ya aure ta a karo na biyu duk ba cewa annabi ya za ka auri matar da bawa ne da ya taba auren ta saboda musulunci idan an riga an shiga cikin kenan inda aka rama kuma inda Allah ya tuka ba maganin yaren ka ba maganin kafirka Salman al-Farisi dan Farisa ne ba ba ne ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da a ce addini za a dauke shi a rafi shi a jikin tauraruwa sai da musulman ce da mutanen wannan bawan Allah sun je sun kamo addini cikin da yake yana musulman salmanin fari ma'ana dai kai abba babban annabi da kake cewa kana dangantaka da annabi kai kaza kai kaza duk wannan ba shi za ku kula da shi ba abin da za ku kula da shi al-imanu wal hijratu wal jihadu fi sabilillah abin da ake bukata imani hijira jihadi fi sabilillah ta hanyar dukiya ta hanyar wato ainihin fita da kai wannan shine abin da zai tabbatar maka da falala wanda da karshe Allah ya wa garin su nono goye zo shiga musulunci shi abba da bakon annabi sallallahu alaihi wasallam يبشرهم ربهم برحمة منه ورجوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم وبنجدي أنا يمت بشارة ثم من غير سكي إيمان بهجرة الجهاد الله يمت بشارة برحمة منه لو ترحمة مسمى لجريتي ورضوان يقوم يرجع سوى بذكاري في السوبة wajen nan da kuma aljannatai masu shine lambuna ko kuma gidaje da ke cikin lambuna lahum fiha na'imun muqim lalle suna da akwai fiha a cikin aljannatin nan na'imun muqim ni'ima madawwamiya wanda ba ta kewa. sai wanda shine bambancin aljanna da sauran nemomi dukkan nemar da kake da ita a gidan duniya ka yi gida ka tanadar da dukkan kayan halatu a cikin gidan da kayan jin daji a cikin gidan har yanzu akwai matsala guda ɗaya shine mutuwa in ko mutuwa ba su ba masu matsala guda ɗaya shine tsufa sai ka tsufa sai ka kayan halatun ba za ka iya murmura ba kana ji kana gani tsufa ya kama ba yanzu da zafi ko kuma ya kasance mutuwa ta zuba babu yadda za ta yi duk rayuwar duniya ta kasance kira duk abin da za ka fara waɗannan abin guda biyu suna maka barazana ko ba ka da maganin har yanzu likitoci sun kasa cikin kiro mana maganin tsufa ya za a yi kira tsufa kuma wani ne mai kuri zama zai kare musu don ya kasance neman da yake ci gaba da daurewa a ce nan da ba tabbas wato ita ce rayuwar duniya bai kamata ya. shige hankalinka ba bai kamata ta da kai ba ta mantar da kai lafiyarka bayan da zai rikin yana jiranka to amma yan wanda suke da hoto khalidi na suna masu dawwama a ciki inna allaha indahu ajrun azim ana Allah ta'ala a wurin sa ne babban sakamako yake ko babban lada sai ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم

awliya'a a matsayin ababen kauna gare ku in da al-kufra ala iman in har sun zafi kafirci bisa imani ma'ana iyaye ko yan uwa yake ko ganne maza ko mata yayin da ce sun zafi kafirci a sa akan imani to ba za ku rike su ba a matsayin ababen kauna ba za ku rike su ba a matsayin wato waliyanku a cikin al'amuran wilaya ta riga ta yanke tsakanin ku da su da zumunci da yana nan na babu da zai yi ya su amma kauna a zuciya duka na kauna su sama da wani musulmi ko wannan kuskure duk da cewa ga dangantaka ta jini tsakanin su ga isaiya ko kuma yan uwan haka wa man yatawallahu minkum dukkan wanda ya kaunace su ya ji banci lamarin su minkum daga cikin ku ko mamane wa ulaika hum zalimu to irin waɗannan sun da sun zama azzalimai ma'ana ubangiji da wannan ta'ala na suke da masu irin wannan masu karkan uwan su wanda suka zaɓi kafirci sun rike samun sai ababen kauna to ubangiji ke kona ikon wasu mun irin waɗannan su ne azalimai قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون وجناة تخشون كفاها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل كثير سوء إن كان آباؤكم idan iyayenku sun kasance wa abu na hukum da yayanku wa ikwanukum da kuma wato yan uwanku su ne yayi ko ganne wa azwajukum da matanku na aure wa asiratukum ko sauran dangi na kusa da na nesa wa amwalu da tarattumuha ko waɗanda kuka yi yunkurin tarawa na gasa da ha? wata da hadaka kasuwanci da kuke jin tsoron wata wa masakin sarbaunaha ko waɗansu gidaje na zama sarbaunaha wanda kuka natsu kuka yarda da su kuka amintu da su idan sai daga cikin waɗannan al'amura ya kasance a haɓa ilaikum shi ne abin kauna a wurinku min Allah wa rasulihi fiye da Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam wa jihadi fi sabilihi fiye da san jihadi dan ya karbar Allah da ya da addinin musulunci in har haka ya zama shi ne halin ku fa tarabbasu to ku yi jinkiri a ya ali Allah bi amri har Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da al'amarin sa waɗannan so ne dangogin na babai guda takwas wanda kan adam ke kaunar su ba wanda baya kaunar wannan in kana ba ku iyaye kenan ba wanda ke baya kaunar iyayensa na biyu sai yaya na uku sai mata ba wanda yake baya kaunar matar sa amarya ko gida ko sai dai na na hudu sai dangi na kusa ko na nesa na biyar dukiya ta kasuwanci dukiya da mutum ya riga ya tsara da ne ya sake ta ko a banki ko a asusu da gida na shida sai hada hadar kasuwanci da mutum ke waɗannan al'amura wato guda bakwai guda na da aya ta ambata kamar yadda shi ma dan adam zai iya kaunar su a zuciyarsa ya kaunace su kuma ba laifi wani ba amma abin da ba a so ya zanto kaunar ɗaya daga cikin wannan yana sama da kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurinka idan kaunar daya daga cikin waɗannan al'amurra ya so yana sama da kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kana cikin waɗanda Allah ke fatara ko su hatta ya fi Allah bi amri ku yi jinkiri har ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo da al'amarinsa ku yi jinkiri har ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kama ku to dan haka a ɗabi'an ta kusan zai iya son waɗannan al'amura amma san Allah da manzon sa shine sama da komai yasa a cikin wani hadisi cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an amurra guda ku dukkan wanda ya sabe su to ya dan da zaki imani abu na farko an yi yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya kasance kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai take sama da kowane irin abubuwan ba kana son Allah da manzon sama da kowa abu na biyu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah idan to yana kaunar dan uwansa musulmi ba dan komai yake son shi ba sai dan Allah kana san shi gurgurdan yadda kaga yana biyayya ga Allah yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da tsakanin ke da shi ko wani laifi da yi maka ko kai ke maka duk laifin da yi maka naka yana mantawa ne tunda ya riga ya yi zaman turai na biyayya da Allah ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam kai ka hakura da naka ake su tun da ya zo da ake mana ya zo da ake mana Allah ko kai ka hakura da naka kaya ba ka riga da su kawai dan ya saka mako ya zama ka kai mu ne ne إن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله أبو نأكل وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار idan lokacin yana kyamar ya koma cikin ayyuka na barna da Allah ya samar da shi daga ciki yana kyamar ya koma kafirci da Allah ya samar da shi daga ciki kyamar yadda yake kyamar a dauke shi a wani da cikin wuta duk wanda ya samu wata na ababe guda uku annabi ce ya samu halawar imani ya samu tsarin imani saboda ga kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kaunar ta da dukkan wani abin kauna a sararin duniya abin da yake nufi a nan wurin da Allah da manzon za su yi kaza sai ya kasance mahaifanka ko wajen su shugabanninka ko wajen siyan wanka sai su su yi kaza kejiyar abin da Allah ce kejiyar abin da manzon Allah ce nawa ya kamata da su za ka bi na Allah ne za ka bi na manzon sallallahu alaihi wasallam mai yiwa ma yake yake baka kyauta masa ba mai yiwa ba baka masa da'a ba sai ka ce a ina kaunar ka ina kuma son ka sai dai son Allah shine sama da son kowa son manzon Allah kuma shine sama da son kowa in har Allah ne yake in yi kaza sai kuma ka zo ka ce yi kaza shi ne abin da annabi ya faɗa to ina ganin sai ka baka hakuri amma kuma ne na annabi ne wannan ba shi ke nuna ina kyamar ka ba wannan ba shi ke nuna ba na yin da'a gare ka ba yi wani umarnin wanda ba wannan ba ne zan yi ko ba zan ba daga nan sai zanto suke yi ina fatan kun fahimta da kyau to wannan ne ma'auni da ake tsorawa da mu a gane imanin mutum sai Allah ce wallahu la ya jil qawmul fasiqin Allah da madaukakin sarki baya jire da mutanen da suke ba su kai masu saba wa Allah to na ganin saboda lokaci ya san jira sai mu dakata nan gurin kuma dan saboda akwai tamboyi a rubuce kuma cikin sako masu muhimmanci sai mu dan bar musu lokacin da ya ragowa

game da hukuncin wannan na biyu akwai wani abu da yawan da idan mutum ya mutum da bayan ya ko na tsawon shekaru idan ya wani abu mara kyau sai a ce ka kyame ba da ni ba mana wannan abu da amma wannan kuma sai da kuwa kwale ya ce wani yi ne to wannan guda biyu suna kuma da ba mu amsa a gaskiya waɗannan maganganu ba su su fito daga bakin mutum kuma wannan wata sifa ce daga cikin sifofin mutanen jahiliya mutumin da ya aikata wannan ba za ka ce da shi ka so daidai wa da mutanen jahiliya ba amma abin da za ka ce da shi kalmomin da suke fitowa daga bakinka na cewa ba zan aure wancan ba dan ba yaran mu ba ba kabilan mu ba wato ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya to ne take kambama fifita yare sama da addinin haka annabi tsawatar da sahabbai sun asali yace a bida'awar jahiliyyati wa aina baina azhurikum shi yanzu da awar ne za ku rinka yi alhalin ina tare da ku duka kafin ya rabu da ku menene sahabbai suka annabi ya wannan kalma abin da ya faru rashin jituwa ne tsakanin al-muhajirun da al mutanen makka da madina almuhajirun sai dai dai daga cikin sai ce ina da muhajiri ina yan uwa na muhajiri ku lokaci muke dai daga cikin mutanen madina sai kuma ce ya na ansar ina yan uwa na mutanen madina ku lokaci muke kaga lafazin almuhajir da lafazin al'ansar sunaye ne da Allah ya samu amma da suka mayar da abin a matsayin wani abu na kabilanci ne sai muhajirai ko sai ansarai sai annabi ya lantar da a bibi abi da'awar jahiliya wa ana bayyana amuriku yanzu da awa ta mutanen jahiliya za ku rinka al'ada ina tare da ku da haka bai dace ba ko alama a samu musulmi da irin wannan dabi'a ce yana kin wanci dan saboda kabila kan kuma sai aure da kabila kaza ba ko kuma wani iri kaza ya aibata a wata kabila dan karantanta in ga aibata wa gangan jikin mutum shi karantar ku dan saboda halin da ya shafe shi kadai kaga bai dace da kai ba wannan wani al'amarin da mun babu laifi a amma laifin da wani mutum ya yi maka ya sa ka aikata dukkan kabilar gaba daya to wannan kuskure ne kuma gina hukunci kan wannan wani halaye ne daga cikin halayen mutanen jahiliya wanda bai kamata musulmi ya samu kansa cikin wannan ba Allah ya tare su na'am alaikum salam da ne gane aljannu suna yin shiga cikin dan adam kuma kuna iya hana masa tasarrufi ma'ana kan adam ya kasance suna cikin garda ya rinka yin waɗansu al'amurra ba da niyya ba ba tare ma da ya san yayi su inda zai dawo cikin hayyacin ku za a ga cewa kasan bai shiga cikin kayan kaza zai maka musu ya ce ban yi kaza ba saboda haka aljanna ya shiga cikin dan adam saboda ko aljan asali an halitta su ne kamar da Allah ce wa janna khalaqnahu min qabl min nar samu da harshen wuta aka halitta harshen wuta kuma wani abu ne da yake kunshe da iska da haka zaka ga wani ya ce da kai an halitta aljan daga iska wani ce da harkar wuta zuwa wuri ne domin harkar wuta din nan ayyana yana da iska to shi yasa ma ko da hausa ake ce masa diskokai saboda su iska ce to ta hanyar narke wasu su zama iska ne za su iya gida gangan jikin dan adam ba wata kafa daga cikin kafofi ko ta baki ko ta kowace irin ba da ke shiga gangan jikin dan adam lokacin da hanzar kuma ke cikin dan adam zai rinka yin magana akan harshen wannan mutumin sautin da ake ji na wani ne amma kuma maganganun ba shi da yake yin ba shi ne yake yin amma mai da komai ga na wani ne babban dalili akan haka za a ga mutumin da ya samu ya kamu da shafi na aljan wani lokaci yana magana da rashin turanci bayan ko a zahiri baya da ko yana fulatanci bayan ko ita zai da wata yanayin nan da baya da fulatanci saboda ka aljan duk yake wannan maganganun to idan an zai kaga jikin dan adam babban abin da za a yi masa magani da shi wajen fitar da shi shine karanta masa alqur'ani ne ba ba abin da ya dace a karanta masa irin alqur'ani mai girma saboda shi ne yake da tasiri akan kowane irin alqur'ani mai girma saboda tasirin alqur'ani Allah ke cewa shi alqur'anin nan lau an san hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aita buqati an mutasaddi an sabilillah da an nufi aka saukarwa da alqur'ani da sai ka ga ya shirke shi ya zage saboda tsoron Allah saboda haka lokacin da ake karanta waɗansu ayoyi na alkur'ani da wani ramin da ya kamu da ciwon aljan aljantan da ke jikin sa, sai rinka jin kamar ana yi masa lalas ne da wuta kamar ana kona shi da wuta zafi yake ji wanda wanda zai sa ya fi da magana mai karatun yan bai tsorata ba kuma zai iya magana da aljantan ya kuma umarce shi ya sake ya fita daga cikin wannan mutum wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan magabata kamar shi Imam Ahmad bin Hanbal ya tabbata kan wannan ayyukan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ya tabbata kan wannan ba da inkarin wannan sai wanda bai karanta ababan da yake ya tabbata kan wannan matsalar ba da haka ne mafi dacewa abin da za a karanta wa mutum dan fita kan daga cikin musulmi alqur'ani da girma idan za a karanta qur'ani mai karatu ya kasance wato yayi alwala yana cikin hali na kamala kenan haka shi ma wanda za a karanta wa da yin da hali a sake ya alwala da kuma shi kasance an zauna a wani waje wanda yake babu ragowar jama'a a keɓance sannan in zaki ne da hotuna a ya kasance da an fitar da hotuna to ya kasance mai karatun gwargwadon karfin niyyarsa wajen karatun alkur'ani da yadda yake karanta lafazin ƙurani daidai gwargwadon yadda abin zai tasiri da wanda ake karantawa alkur'ani kamar haka akwai bambanci tsakanin masu karantawa ba da ne bane ba karatu na yanzu sai dai na wani ba da ne na wani san to dai na ba idan aka samu wanda tsiri ne tsoron Allah sai karatu sai ya tasiri ne kurin kwana yana yana bai tasiri ba saboda haka gwargwadon kamanar mutum da tsoron Allah da ya sai suka ta'idodin da ke bukata wajen